to ina zaman al'umma kuna bibiyan mu sati na uku kenan to cikin yadda ubangiji maudu'in da malam ke kora mun Allah ya so ya yadda yau malam ya kai mu karshe to wannan maudu'in na zama na tarbiyyar da yayan da Allah ya bamu amana to ina zama hukunce hukuncen ne da ke ciki waɗanda suka saurare mutum wancan sati biyu da ya wuce na zaman sun amfana saboda mun samu kiraye-kiraye da dama cikin wannan maudu'i to na gwada mutane kuna amfanar da tafiyan da malam ke yi da ku to allah muke roka da cikin yadda ubangiji na zama <clears throat> wanga maudu'in da malam ya doko mana maudu'i ne mai amfani saboda tarbiyya dai mu duka mun san irin tarbiyya kan ne yake to wanga tesha mai albarka ba za mu mance da ku ba mai aski mai askakawa wanga falala da kuka muna ba za mu iya mu kyale ba sai dai mu ce Allah ya saka muku da alheri sannan <clears throat> sauti na wataniya tana gode muku tana gode muku kanna ya kamata saboda tsakanin mu da ku Allah ka dai san irin wannan ababen da kuke muna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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جماعة معسوسة ولا رمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله muna الله سبحانه وتعالى subhanahu wataala godiya ya sake zuwa da mu a karkashin jagorancin maulana al khalifa a shayi shoba balwais aka dora mu a kai yau ma za mu zo kamar da mai gabatarwa ya magana har yau muna kan batun tarbiyya wancan sati mun zo kan batun ciyar da ya'ya muna kai lokaci ya yi mana halinsa muka ja ayan da allah ya ce duk wanda aka yi masa aihuwa azurta yaran cin su shan su wurin kwanciyar su tufafin su duk Allah ya ce yana kansa to sai malama suka ce aka din yaran ma ko da sun balaga dai talakawa ne iyayen akwai iko a taimaka musu kada ka ce don ya balaga ka yadda shi aka nan tare da cewa kana iko an samu hadisi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi ibn Umar ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kafa bil mar'i ithman an yi dayi a man ya'ul mazala sallallahu ya ce ya ishi dukkan mutum a rubuta masa laifi da zai tozatar da wanda ya kamata shi ya kula da shi ya taimaka masa sai ya tozatar da mai shi wanga saboda dawo da ibn ibban duka sun rawaito haka din wurin ciyar da iya iyaye musamman maza mu gane cewa ciyarwan ma kamar sadaka ne Allah ne subhanahu wataala ya sa su karkashin ka yace ka ciyar da su in ka ciyarun kuma Allah subhanahu wataala a fadalansa sai ya baka lada manzo Allah ya ce mana cikin hadisi da Imam Muslim ya fito da shi da manzo zai gwada daraja ko girman ladan ciyar da iyali sai manzo Allah ce wanda ya bada dinari ya ciyar a cikin fi sabilillah an zo za je jihadi aikin Allah ana fi sabilillah mukaddara zamanin mu ga shi ka da 10 cedis wani kuma ya ciyar da ten cities a wurin iya wuce bawa wani ne za a yanta shi ana neman kudi sai ka ba da ten cities misali za ya kuma ce da kuma ten cities na wani ya yi sadaka ya ba masaki masaki ne bai da shi samsam yana fama ya zo ya nemi taimako gun ka ka shi ten cities mazala ya kuma ce da ten cities da ka ciyar ma iyalinka kaga ya zama ten cities daidai guda hudu kenan amma mu ji manzo Allah ce a azamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik manzo Allah ce da hudun ga duka wanda ya fi girman lada wanda ka ba iyalanka ka ba matanka ko diyanka ya fi wanda ka bayar fi sabilillah ya fi wanda ka taimaka ka iya wuta mutum ya fi wanda ka ba masaki to amma za mu ga iyaye a bar yara sai ga an fita waje an je ana alfahari in an ce fi sabila manya-manyan kudi ana bayarwa ga iyalai gida ana wahala to ba mu gane ba ne wanda za ka ciyar da iyalanka in ji masu Allah ce ya fi don lada sa'an nan iyaye kuma abu na karshe da iyaye kamata a kula ya kamata iyaye a kula da yi mai yara addu'a iyaye maza a rinka kula ana yi mai diya addu'a kuma addu'a na iyaye a yi kokari a rinka lura da lokuta da kuma bijiran da ya dace a yi madiya addu'a in ka shiga masallaci ne ka tashi lokacin sahur ko ya yaro bai jin magana kai dai ka rinka kai wa Allah kara a danka masa addu'a dare a tashi lokaci da ya dace a rinka addu'a ana ba da sadaka da niyan Allah ya shiryar da diyan wallahi kana yi wannan Allah subhanahu wataala zai karbi addu'anka na biyu kuma da rashin mugun addu'a ga diya kada ka yadda maganar banza ya fito bakinka akan danka wallahi ka yi wannan ka tuci yaro ka tuci kanka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah na cewa la tad'u ala anfusikum manzo Allah ce na farko mutane kada ku rinka yi ku mummunan addu'a saboda wani abu ya same ka kana jawo ma kanka bala'i manzo Allah ce kada ku yi manzo Allah ce aka din wala tadu ala auladikum manzo Allah ce kada ku yi mugun addu'a ga diyanku aka din manzo ce kada ku yi mugun addu'a ga dukiyanku manzo Allah ce me yasa nake ana ku manzo ce saboda kada ku dace da wani lokacin da Allah na an san addu'an bayan Allah waɗanda suka yi addu'an kirki kai ka yi addu'an banza sai Allah ya zai karbi wannan ka kaga lokacin ka shiga uku ka ga yaron ga in addu'an ya bi shi ya girma bai amfanar da kanshi iyaye kun tsufa kuna neman taimako yaro ya lalace saboda me mummunan addu'an da ku kuka yi masa kenan to saboda shi ma na wannan addisi manzala na ce mana ne la tad'u alaihim in asawu ilaikum kada ku yi mummunan addu'a ga diyanku in diyan sun muna muku zama dai yaro ya muna nama iyayensa ko da sun muna na muku maza Allah sallallahu alaihi ce kada ku yi musu mummunan adda aka din wajibin kun da ya kamata yaran su ba ku she suka takaita cikin ba da wajibin shi ma manzo Allah ya hana kada ku yi musu mummunan adda aka din ne kun ga wurin diyanku abin da bai faranta muku rai yaron na yin abin da bai dace ba har yau maza sallallahu alaihi wasallam yana maka shaidi kada ka yadda ka yi mummunan addu'a kan yaro saboda kada yaron ya lalace a kowane aya cikin qur'ani addu'a ne muna yi kullu rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Imam Hassan Basari zamanin sa an zo masa tambaya aka ce ya Imam muna addu'a rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina muna cewa qurrata a'yunin sanya idanu menene ina manan kurrata a ayunin nan imamu hassan basari shi ce ma mutane manansa ne ya ce shi ne na rasa da allah manansa da ya fi dacewa shi ne allah ya nuna ma bawa ka ga matanka ko ka ga ɗanka ko ka ga dan eh, uwanka ko ka ga abokinka wurin bin allah aikin kirki yana gaba-gaba ya ce manansa kenan Allah ya nuna ma ka ga kiru kurga ɗanka ya shirya wurin bin Allah yana gaba gaba imamu Hassan Basiri ce ba jin daɗi da ya kai wannan ko ka ga dan uwanka ko ka ga matanka bin Allah tana gaba gaba to imamu Hassan Basiri ya ce shi ake nufi qurratul ayun bai sai wurin ba sai rase da Allah ya ce na rase da Allah ba wani abin da mutum musulmi ya fi so ya ce farko yaro ba abin da ya fi so yaro ya ga ubansa ya fi uban kowa kirki kowane yaro na so a ce babansa wurin bin Allah ne babansa na gaba gaba yaro duka na son wannan akadin ba uba da bai so a ce dansa ya fi kowane yaro kowane uba na so a ce da dansa ya zama yaron kirki wurin bin Allah ya fi kowa akadin mutum na so a ce dan uwansa ya zama mutumin kirki wurin bin Allah ya fi kowa to ashe zan wannan ne ashe bai kamata uba ka rinka mugun addu'a ga ɗiyanka ba saboda me gudun kada su lalace to wannan iyaye mu ya kamata mu kula da wannan to idan mun zo bangaren iyayenmu mata reno walla iyaye mata kuna da dauro mai girma cikin reno kwarai kwarai kwarai hadisi da imamu buhari ya fito da shi maza Allah ce wal mar'atun ra'i'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha wa wuldi wa hiya mas'ulatun anha manzo Allah dukkan mace ki gane cewa ke fa Allah ya baki kula a cikin gidan mijinki da ɗiyansa duka kula da su Allah ya dora miki ne manzo Allah ki san cewa kuma Allah sai ya yi miki tambaya ga barin wannan abin da Allah ya baki ki wannan kiyama ta ya ke yar uwana ko ummana musulma saboda shi ki gane cewa danki ajiya ne da Allah ya baki a annunki guda biyu in dai wannan ne ashe wajibi ne kanki ki kula da reno wannan yaro saboda idan gobe kiyama ta yi an tambaye ki ga abin da duk yaron ya yi tarihin duniya kuma ya nuna mana ko ina ka ga mutumin kirki babban mutum to wallahi mace ta ne shi zama babban mutum in ka ga babban mutum mace ta raine shi zama babban mutum mu dubi imamu shafi rahmatullahi ta'ala alai cikin mazabai ka cire malik eh, abu anifa ka cire malik sha zo shafi wanga imamu shafi babban malami ne duniya ya yi shu'ura a bangaren mu na ahli sunna wa jama'a kowa ya san masai imamu shafi imamu shafi mace tare ne shi an haife shi yana karami ubansa ya rasu har ya kai an sa masa suna ibn ummihi ana cewa dan ummansa saboda bai da kowa sai umman umman ta reni imamu shafi'i ta yi wa'ala da shi ta yi aikin annunsu na mata ta sayar ta ciyar da yaron ga ta kama shi ta kai shi makaranta ta kula da imamu shafi yau duniya duka ana ji imamu shafi haka dai ka zo imamu ahmad bin ambal shi ma ne na hudu cikin mazabai muna ce mazaban nan na ambaliya shi ma imamu ahmed shi ma din ne imamu ahmed da kanshi da ke ba da tari wai shi man shi ta karantar da shi qur'ani ta bari ya addace qur'ani yana shekara goma man shi ta karantar da shi qur'ani ya addace yana shekara goma shi mu tambayi iyaye mu na wani mace ne cikin iyaye yau za ta karantar da yaro ta qur'ani balle a ce ya addace uwa ita ta yi mai wannan kuma ta kula da shi ba uba ita ta yi fama har ya kai inda imamu ahmad bin ambal ya kai ya ce yana shekara goma sha shida ya ce in ta kama shi ta ce mai shiga ka je ka nemi ilimin hadis ta ce da man ba ta da komai guzirin da za ta ba shi fanu daidai hudu ta ba shi ta ce je da shi ya je ya nemi ilimin hadis mun san imamu ahmad bin ambal uwa uba mu zo imamu buhari kana ji buhari buhari an ce ba wani littafi bayan kurani da ya kai sayi buhari to imamu buhari ma mace ta rene shi imamin buhari ya haifo shi yaro ba uba ga shi kuma allah ya jarabce shi da ciwon makanta bai gani an ce saboda imamin buhari in mace ta shirya ta kama shi ta kai shi masallaci tana ta addu'a dare da rana tana addu'a har ita in manga allah sa ta yi mafalaki cikin mafalaki ta ga annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim bai bata bushara yaron kinna allah ya bude mai ido mm. ta tashi asuba da gudu ta zo ta tada shi bacci ya tashi kuma allah ya bude mai idanu kaga uwa ita ta yi wa'ala imamu buhari ya zama imamu buhari mm. ta saboda shi ya ke imana ya ke za ki yadda ki bar yaron ki ya lalace mm-hmm. ko da uba bai kula to ke kamata ki kula ke ya kamata ki kokari da yaro ki kasance wurin yaron nan yaro ya na buga kirji da umman shi ya ce ma na tashi kowane mace duniya ta ma ki bar yaro ki ya lalace yawanci iyaye mu yau an fita da safe an fita aiki kenan ba dawowa wani iyayen ma sai lokacin la'asar wasu ma sai dare to ke ke tare da yaro saboda shi ma'ana ki yi kokari kada ki yarda yaron ki ya dauki tabiyan yara na unguwanku tabiya na banza yawanci inda muke zama yana tasiri ga yaro yaro ya tashi unguwa inda ya wannan nguwan banza ne to tabiya wurin zai yaron zai dauki shaye-shaye ne sauransu abinda yaro zai yi kenan to yaro kika kyale yaro ki har waɗannan tabiya suka shiga jikin shi suka zauna wallahi a dawo baya a daidaita shi ya bar tabi'an banza ya kama tabiyu masu kyau wallahi lokacin yana da wuya sai an yi kamar ana yi to saboda shi ke in mara kada ki yarda yaron ki yi wannan to yanzu ya za ki ki kula da yaron ki bai daukar irin wannan tabi'a malum sun ce na farko ki rinka dakun yaron ki ki san inda yaron ki ke shiga inda yake fita sa'annan kuma ki san da wa yaron ki ke wa yawo da wane ne da su wane ne yaron ki ke wasa ki kuma rinka daidaita yaron na izan ya karkace yawanci yanzu iyaye inda ake cucen yara ke wa ana gwada ma yaro so ana gwada ma yaro tausasawa ana gwada ma yaro kauna sai a bar yaro yaro ya lalace yaro ya yi laifi ba su a ce ya yi laifi a'a wannan ba reno ba ne ki reni yaronki akan akidanmu na musulunci tun yaro na karami ki bari ya san wane ne Allah ba ma sai ya je makaranta ba ki rinka gwada mai Allah kina gwada mai menene addini don manzo Allah ya gaya mana cikin hadisin nan na Imam Ahmad manzo Allah ce kullu mauludin yuladu ala fitra ko alal fitra manzo ce dukkan yaro da za a haifo shi duniya ana haifan shi ne kan addini da Allah ke so fitratul lahi lati fatara nasu alaya. addinin da Allah ya halicci mutane kai shine addinin musulunci manzo Allah ce kowane yaro kai ake haifuwan shi fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi manzo Allah ce sai dai watakila iyayen ne yaron ya zo duniya su bar yaro ya zama ba yahude ko ya zama ba nasare ko ya zama mai bautan gunki she kara ko ya zama mai shaye-shaye iyaye ku kyale yaro na shi kun juya shi kenan ya zama mai shaye-shaye wannan duka laifin ku ne ba da shaye-shayen aka haifo shi ba to saboda shi tun yaro yana karami iyaye ana so a reni yaron nan a nuna ma yaron nan ibada ibada ta gaske kamar sallah azumi da karatun qur'ani a rinka ba yaro tsoro daga aikata sabon allah in kina gida kika ga yaron ki yayi karya ki mai fada kada ki goya mai baya a wurin karya akadin wurin daukan abin wani sata kenan yaron kin ya dauki abin wani ki mai fada ko da abin dan uwan shi ne ya san abin dauka abin wani bai da kyau akadin yaron ki ko zamba yayi ma wani algusu ki bari yaron ya san abin da yayin nan bai da kyau har yau ki nisantar da yaron ki ga dukkan abin da shari'a ya hana ki bar yaron na sani abu kaza kuma maluma sun can zaki bar ya san abin bai da kyau ka ki bar ya san kamar ke ne ba ki so a'a ki bar ya fahimci Allah ne bai son abin saboda ko ba ki ya san Allah nan na nan ya bar abin amma yana gani ke kaɗai ne ba ki so to wannan ba ki dai ya san ya yi ki bar ya fahimci Allah nan da ya halice kunna Allah subhanahu wataala bai so saboda shi malum ba suka ce in ma sai ki kokari tun yaro na karami kina kwatanta hadisin da manzo Allah yake gwada ma yara yanda za su bi Allah akwai hadisin da Mu'az ya rawaito manzo Allah na cewa manzo Allah sallallahu ya ce ittaqillaha ma kunt ki bar yaro ke son wannan ka ji tsoron Allah ko ina ka kasance ki bar ya san ko ina yake Allah na nan ya rinka jin tsoron Allah na biyu wa atibi sayyi'atal hasana manzo Allah ce ka rinka bi ma mugun aikin da aka yi ma kyakkyawa ki bar yaron ki ya sani in wani ya yi masa mugu kada ya rama da mugu ya rinka ramawa da abu mai kyau don ya rama da abu mai kyau ya jawo ankalin wanda ya masa mugu tamuha kenan sannan manzo Allah ce wa khaliqin nasa bi khulqin hasan ka rinka zama da mutane kana zama da su da tabi'a masu kyau ki bar yaro ke san wannan yana zama da mutane tabi'a masu kyau manzala salasala ya gaya ma yaro anas ne kowa ne yana karami da yake ci abinci tare da manzan Allah annin shi na yawo cikin abinci ki bar yaro ya san wannan shi manzan Allah ce mai idan ka ci abinci manzan Allah ce samillaha ka ambaci Allah ka ce bismillah wannan duk kila makaranta yaro kafi ya zo makaranta shekara ga yaron ma da yawa ba su zuwa makaranta tun yana karami ki bare san wannan ya fara cewa bismillah kafin ya ci abinci ki kuma bari yaron ki saba cin abinci da hannun dama ki yi mai fada ko me za ba shi ya rinka karba da hannun dama banda shi kuma mazala ce wa ma ya lika in ana ci abinci ki ce ma yaro ya rinka cin gaban shi kada ya bar hannun shi na yawo cikin abinci wanga duka koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya ma yara da ke tare da shi aka manzo Allah ya koya musu suka girma suka zama mutanen kirki har yau za shekara da shekaru kullum ambaton su kenan muke yi har yau ke ma ke mai renon yara har yau ki guji munanan maganganu na fito bakin ki kiyaye wannan kada don kin hushi ki rinka maganganu musamman yaranki don kin hushi ki rinka zargin su da wasu lafuzza da bai kamata ba kina wasu maganganu da bai dace shari'a ba uwana kada ki wannan ki san yara ne in sun yaran na in sun kawo miki kara ki rinka sauraron karansu muna da wannan yaro zai magana shi ana kube shi waraka maganan kuma na da amfani in ya zo da magana ku saulara magana in ya yi magana ya kare kuka saulari gyaran da ke cikin shi ku yi masa amma yaro zai zai magana kube shi in ya zo zai magana kube shi yaron ko yana da abu mai amfani yana tsoro bai iya gaya wa iyaye saboda sharinka ba yara dama in sun kawo wani ƙara a saulare su watakila wani abu ne da zai tuce su amma hana su sai ka ga yaro ya kai inda yana tsoro ma ya ba da labarin wani abu da ke gudana har yau iyaye musamman iyaye mata a kula a rinka walakanta yara da wasu maganganu da bai dace ba yana daga cikin maganganun nan a rinka ce ma yaro kai yaro ne ai kai in yaro ya kawo magana ai kai yaro ne hmm. kai yaro ne a in yaro zai magana ce kai kai magana ka ba wani amfani magana ka ba wani amfani irin waɗannan duka yana bari yaro ya rena kanshi ya ga kamar shi ba kowa ba bane yawanci abin da iyaye ke ne in yaro zai magana kai kai magana baka da wani kirki kai yaushe yaushe aka haife ka a'a wani yaro ne karami amma maganar shi ya fi magana mai shekara saba'in a rinka saulara zamanin manzo Allah haka ne ana shiga da yara kana da fadin manzo Allah saboda ba lokaci balle mu ku koro irin waɗannan eh, ruwayoyi duk baki daya to amma a rinka saulara ma yaro kar a rinka kome yaro ana gaggaya ma wasu maganganu da bai dace ba uwa uba abin da ke bi yafi muhimmanci uwa ki zama koyi kyakkyawa ga yaronki don yaro wallahi yana kwaikwayon waɗanda yake tare da su ne misali kai uwa bai da wani amfani yau za ki ce ma yaro kai ka rinka gyara lamarinka ka gyara kayanka ka yi kaza ka yi kaza yaron kuma na ga ke kanki ba ki gyara kayanki ke kin bar komin ki ba sa kina ce ma yaro ya rinka shirya kayan shi har yau bai da amfani yaro ki ce ma yaron ki ya bar maganganun banza amma yaro ga ke uwa ke maganganun banzan bakin ki ma ba ya lissafa kina ya haɗa yara kina maganan wani wani wani wani kina cin bayan mutane kina koya ma yaro sa'annan kuma kina ana yaro kada yaron ya yi maganan banza har ana samun uwa ta ce ma yaro kada ka zama makaryaci kada ka yi karya kada ka yi karya a nafsu lokaci guda gudan nan tana sa yaro ya yi ma ubansa karya in ya zo ka ce mai kaza ta ce yaro ya yi ubansa karya amma ta ce wata na ana yaron karya kaga lokacin ya zamo mun zamo kamar waɗanda muna rusa ayyukanmu ne da zatuttukan da baki mu ke faɗi kai kana koya ma yaro ya zama yaron kirki amma kai baka zama yaron kirki ya subhanallah to wannan ya zama ana lalata rayuwar yaro kenan to saboda shi iyaye mata a kula na yi maganin ga dazu wurin son yaro tausasawa kula da yaro a yi shi bila ifratin wala tafrit kada a yawaita a yawaita son yaro a yawaita kaunan yaro ko maganin yaro an yi ba yadda wallahi za abin da ke damun wasu iyaye kenan kada kuma ya zama wofin ta yaron na kamar ma ba kula da shi kamar ba ku haife shi ba yin wannan yana bari yaro yana gani kamar shi bai da matsayi a cikin dangi to saboda shi a karshen maganan duka duka baki daya iyaye a yi kokari tun yaro yana karami a sa masu a sa ya son Allah cikin zuciyar yaron nan don yaron ya rabanta da yardan Allah sannan mu iyaye kuma mu sani kowane aiki muka yi gobe kiyama muna da sakayyan wurin Allah Allah na cewa fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'i Allah ya ce duk wanda ya aiki aikin kirki ko ya aikin yakin dai na kirki ne ala alim shi na mumini Allah subhanahu wa ta'ala ce ba ma tozotar da wannan aiki za mu yi masa sakayya akan wannan abin da yi to ina ji wannan shine wani lokaci ya kai za mu ajiye batun tarbiyyar yaran in Allah ya kai mu wani lokaci kuma abin da ke bi yara kuma da aka rene suka zama yara su ma menene wajibin su a bangaren iyayensu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya sa da ya tayar mu wanga safiya sa'annan muna gode da babban malamin mu da ya amfanar da mu ya muna muhadara ina saman farko na fadi muna karshen wannan tarbiyya kenan malam ya kai mu to ina sama cikin ta'aliki abin da ya tattaba cikin hankali na malam ya ce muna uba kakka zama waɗanda ba su ciyar da iyalansu amma idan an fita masallaci in an yi sabila kai ne gaba gaba mai taimako wato nan ka zama itacen giginya kenan na kusa ba su can amfani she nisa mamaki da za ka yi ka ga masu annu da shuni idan matan su an adorin taro she ka rasa ka bambanta tsakanin su matan da matan talakawa, saboda ba kula da matan ba even sutura ma da kansu ma ina saman ba bayar suturin da ya kamata ba mun taba jin wani labari wa akwai wani bawan Allah irin masu taimakon nan cikin taimakon shi ina saman taimakon shi nan akwai riya ciki don malin da ya nemi taimako wato ya fito mayanka ne kudin ma baki da kyanun shi na shanaye da aka yi sabila kawai shaidu ke bayar ya duke bayan da je gida yana cikin damuwa matan shi daga malam na cikin damuwa ta tambaya lafiya ya koro wallahi matan shi wai ta sa shi gaba ta zo wurin malamin ta koro mai kudi ba nashi bane aka ba da wannan kudi kaga ire-iren wanga taimako bai samu shiga ba sannan kuma malam ya bar mun fahimci mu iyaye mu ne madubin ya'yan mu idan mu mun kamanta abin da ya kamata wannan yayan nan su da su yi kwaikwayo ina sama muna kai su makaranta amma mu ne makarantar farin da ya kamata su tami su duban wani ababen da muke iyaye kama zama masu gaddama gaddame fada-fada abinda yaran da su koyi kenan to saboda shi ya kamata mu kokata mu kula saboda tarbiyya dai yana da karfi yana da wuya kwarai abinda malam ya fadi kowa shi mai da hankali wurin addu'a addu'an nan shine ina saman shafin wannan ababa to ina saman nan da mu kawo labarin da muke da shi Allah muke roka manyan mu da alifofinmu da suka kwamba ba Allah ya jin kansu da rama malumman mu tun daga kan babban alifinmu da ke adin raye da sauran malumma Allah sa su raka mu nisa baki daya subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wassalamu alal wa alhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabi kare sallallahu alaihi wasallam Kumasi,